ga bala'i can kudancin Najeriya mutanenmu ana kashe su kashi na da gangan don Allah wannan ta faru ko bata faru ba kashi na da gangan har yanzu manyan arewa sun kicewa komai ga sarakuna nan zaman su ana kashe mutane kashi na da gangan ga gwamnoni nan ga sanatoci nan duk wani shugaba da kun sani bai damu da rayukan nan ba don Allah kuna tsammanin inda kabilu na yan kudu an ha kashe arewa ya kuke tsammani da yanzu wani labari ya canza har kasashen waje za ku ji ana ta maganganu cewa dole a ɗau mataki game da rayukansu don shi abin da nake cewa ya kamata 'yan arewa mu yi hankali wai kudancin Najeriya gaba ku dawo wa kutun da ba can ɗaya dole sai kun zauna ba ana kashe ku an kashe ɗaya an kashe biyu federal gamman ba ta iya komi wallahi federal gamma in an taɓa demokuraɗiyya ta hi damuwa sama da a taɓa rayuwar ɗan arewa to yanzu ga munan yanzu nan shekaran jiya ranar ranar alhamis cikin garin Gwaranyo akwai abin da ta'addancin da sun ka zo sun kai sabon garin dole sun ka zo sun ha kashe mutane sun ha kama mutane sun ka walakanta su sun ka taho duk da sojojin sun yi kokari ƙarshe sun ha kone motar ta sojoji amma abin da zai baka takaici ni na sha faɗa cewa wai don Allah mi jami'an tsaro sun kawo gwamnatin jihar Sokoto in an kashe jami'in tsaro gwamna bai zuwa ta'aziyya ta yi gwamna bai taimaka mai da komi don Allah zalunci ne ko ba zalunci ba jami'an tsaro ba su da rayuwa suna zuwa suna ɗan kokarin su ya kamata su ma a rinka taimaka musu to haka dai sun kai ta biya wuri wuri su zo nan su koma nan su zo nan su koma nan don Allah bai kamata mu tashi tsaye ba waɗannan maganganun da kuke ganin ana yi shi ka sa ana ɗan ƙara turo wasu jami'an tsaro ana ɗan ƙara ɗaukar wani mataki ba don da haka ba don Allah baka da lahiya baka faɗi baka da lahiya ba yaushe za a baka magani muna roƙon Allah ya kawo mana sauki game da waɗannan matsalolin muna roƙon Allah duk wanda adda hannu game da tabarbarewar tsaro arewacin Najeriya Allah ka san shi ka san inda yake Allah ka kare shi Allah in mulki gare Allah ka kare mulki ne Allah in baya da mulki yana neman mulki Allah ka hana mai mulkin yanzu ku diba hozan fara. abubuwan fa sun fara ɓaci abubuwan sun fara ɓaci saboda koyau din nan akwai wani dan uwa wanda kwanan baya ya kawo min ziyara hannan kahin ya koma yana koma ya isko an ɗauki uban mata yi ana kira ne Alhaji Tukur kun abin da ya faru an ka hudu kuɗin da za a bada bayan an hudu kuɗin sun ka bada kuɗin kuma an haka shi uban don Allah akwai matsala ko ba matsala to koyau sai da ya kwaɗa min wallahi an an tare motoci an kwashi mutane haka nan amma mafi yawan yan siyasa mu na arewacin Najeriya fatin su na siyasa ya dame su don Allah akwai matsala ko babu matsala Takkumanta manzon Allah ya faɗi duk shugaban kirki ga irin matsayin ranar alkiyama shugaban banza ga matsayin ranar alkiyama daga bakin da bai karya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aqil bin yasar sahabi cikin sahabban manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna ba wani mutum wanda Allah zai bashi kiyo na wata jama'a a baka jagoranci ko na shugaban kasa ko na gwamna ko na sanata ko na wani abu a baka jagoranci mutum ya yadda ya mutu ranar da duyyan mutu yana mai algusu ga abinda an ka bashi menene algusu shine kana gani ana kashin rayukan mutane wai kuna da labarin duk jihar da akwai Najeriya wadda adda matsalar insecurity duk wata akwai kuɗin da ake tura mata ko baku da labari ko wace jiha akwai kuɗin da ake warewa saboda ɗaya matsalar tsaro don Allah ana aiki da su Ba a aiki da su ba a taimaki jami'an tsaro ba ba a taimaki talakawa ba ga yan gudun hijira nan kuɗi dai ake kwashewa ana zuwa ana yadawa wasu wurare don neman siyasa duk mai kwasa kuɗi yana yin wannan muna roƙo Allah ya kare siyasa ti ya kamata ku sani haka da awat take babu gudu babu ja da baya yanzu na hada muku ga kudancin Najeriya can ana kashin yan arewa sarakuna sun yi shiru yan siyasa sun yi shiru yanzu sai zuwa wata mai tahowa kaji an fara gogonuwa hakkin ganin wata hakkin ranar sarkin musulmi da mu ce wallahi muna lema makashi hakkin kashe haƙƙin mutane ba haƙƙi na sarkin musulmi ba ba fadin banza kamata yi ka faɗa cewa haƙƙin magana akan musulmi haƙƙi ne na mai alfarma sarkin musulmi ya ja hankalin gwamnatin jihohi da gwamnatin tarayya wai me ya amfanin gwamnonin mu na arewa ana kashe mutanen mu yau ku diba yan kudu suna da manyan motoci da suke zuwa arewacin Najeriya a ba su dama su yi kasuwancin su amma sun ki ba mu dama mu yi kasuwancin mu mota nawa ta mutanen mu an ka kone kudancin Najeriya ta abinci ta masu albasa ta shanu a kashe mutane a kashe dabbobin su ba abin da an kai kuma ku zo ku ce ai waɗannan shugabannin ai haka nan aka hankuri da su a'a abinda manzo Allah ya hana ai musu khuruji amma annabi bai hana a faɗa musu gaskiya ba abinda yasa ban zo in yi wannan karatun ba saboda duk wanda yayi wannan magana bai yi karatu ba ba karatu ya ba surutu ya yi idan mutum ya zo ya yi karatu to sai a zo a yi karatu a bashi amsa kuna fahimta sai mutum ya zo ya zuba hadisai ba a wa shugaba nasiha bisa membari ni ko wallahi sai in kawo sahabban da sun kawo shugaba nasiha ba gaba ne ba bisa membari amma idan ya zama ba karatu an kai ba surutu an kai to bai kamata kuma a yi surutu kai ma hakuma kai surutu ba akwai wasu munafukan Allah waɗanda abinda suke so makarantar ta yamuce ko ba za ta yamuce ba insha Allah don haka ku sa basira ku sa hankali akwai waɗanda suna nan suna jira mi Murtala Bello zai ce wayo ba abinda Murtala Bello zai cewa makaranta tana nan lahiya lau kuma za ta ci gaba da tahiya lahiya lau kuma wannan bai hana kuma ko da mutum malamin mu na wallahi ya faɗi abin da ya saba sunnar annabi bai hana kuma mu faɗi cewa abin da ya faɗa ga sabanin abin da ya faɗa wannan ita ce ka'ida abin da ya kamata ku sani cewa yi ma shugaba nasiha ya tabbata daga sahabban manzon Allah mu aqidan mu mun yadda ana yi ma shugaba nasiha asirce ana yi bayyane wasu da